'yan tumakai da 'yan akuye a tsakiyar garken shanu da akuya da tumaki domin shaushawa a cene sansanin na kusan kilomita goma da birnin gaure tahiru sule shugaban tawagar masu shaushawa ya yi bayani kan yadda za su tafiyar da aikin nasu Yau mun zo garin Cene domin yin hudi da awaki da tumaki. Wata cuta ce da ke kama ƙananan dabbobi wanda yake sa suna fitar da majina a hanci. Muna yi musu hudi a kunnan su na dama. A yau tumakai 220 muka yi mahudi, awakai 80. Muna tsara waɗanda muka yi wa, tumakai nawa muka yi wa, awakai nawa muka yi wa. maza da mata da suka fito daga cene da kewayen sun kawo dabbobin nasu da ramu aishatu da zainabu bello sun bayyana muhimmancin yi wa dabbobi shaushawa da suna yawan kamuwa da cikulkuta amma ba san dalili ba muna kiwon shanu da awaki idan ba mu yi musu shaushawa ba sai su kamu da cuta kamar dan adam ne kenan ya kamata a yi musu magani wajen likitocin dabbobi Ina da akuyar da take yawan zawo a da, amma yanzu da aka mata allurar rigakafi ta daina alhamdulillahi. Kusan cewa ɗanɗanon naman dabbar da aka ma allura ya bambanta da na dabbar da ba a ma allura ba. Ramu da Zainab Bello sun san da haka. Ba da dabbar da bata da lahiya kuma ba a yi mata allurar rigakafi ba, naman ta bai da daɗi. Amma yanzu da muke musu rigakafi naman nasu na da ɗanɗano mai daɗi. Ita bisar da ba a taɓa yi wa shaushawa ba namanta baya da daɗi sai ɗan karahuwa shi ma tahiru sulai shugaban tawagar masu gudanar da shaushawa ya tabbatar da wannan bambanci na ɗanɗanon nama likitocin dabbobi sun gudanar da huce ga dabbobin da aka ma allura shaida ita ce take baiwa dabba asali akwai lokacin da idan ka zo kasuwa idan ba ta da wannan hudi a kunnuwanta na dama ba a sayanta da daraja Shaushawa tare da huje suna ƙara darajar dabbar da aka sa kasuwa a da makiyaya ba su yi wa dabbobin su huje suna ganin shi tamkar wata illa a cewar tunaninsu yanzu sun yarda tare da taimakon waye kai na ONG da ƙungiyar makiyaya da na kuma addini.